ranar talata 16 ga watan janairu shekara 2024 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu gundumar tasawa da ke jihar maradi ta yi kaurin suna wajen samun yawan rabuwar aure a jihar ta maradi ko mu yayi zahi ku biyo mu cikin labaran malaman makaranta 'yan kwantarage sun dakatar da koyarwa a yankin tilabiri magatakardar kungiyar sinasai na ce da karin haske rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan matsayin mace buhulla tana a cikin kulawa dabbobi da tafiyar da iyalai dawata wata lahiya ga labarun kamar yadda suke gundumar tasawa da ke jihar maraɗi ta yi ƙaurin suna wajen samun yawan rabuwar aure a ƙasar niger musamman ma a jihar ta maraɗi wannan kuma na kawo koma da baya a cikin rayuwar ta ɗiya mata a yankin domin wasu matan suna rabuwa ne kuma su ɗauki ɗawainiyarsu da ta iyalansu gashi kuma haifar nasu ba su da wani isasshen ƙarfin da za su riƙe su domin sanin takamaimai yadda matan ke ji da wannan al'amarin na rabuwar aure abokiyar aikin mu ta musamman habiba ahmed ta yi fira da uwar gidan saidu zainabu isa jami'ar ma'aikatar da ke kula da cigaban ɗiya mata da kariyar yara a tasawa ka kuma abun da take cewa Euh, cikin abubuwan da ke sanadiyar rabuwar aure an fi ambata zancen talauci, saboda wasu maza ba su iya biyan bukatun iyalinsu ma'ana matansu da 'ya'yansu. Kun san da kuma rayuwa yanzu ta yi tsada, mace da ba ta da wani aikin yi ba su iya biyan bukatunsu sai in mazansu sun tallafa musu. In baka da aikin yi kuma shi ma baya da shi, nan ne matsalolin ke farawa wasu faɗace-faɗace da ke kai ga rabuwar aure. Akwai kuma zancen bugu cikin aure, namiji baya da shi ya tashi da safe kin tambaye shi kuɗi daga nan da za ta hwaga har ya kai ga bugu. Masu irin wayannan matsalolin suna zowa wajen mu dan mu yi neman sasanta su. Muna iya neman gyara in dai musgunawar ba ta yi nisa ba. Muna samun damar sasanta magidancin da matarsa, har ma mu tallafa musu. In abun ya yi kamari, muna rikan su wajen juju. Can ne za a shiga tsakani a ɗauki matakan da suka dace sai a bi hanyoyin da za a bi don a raba auren. le processus de tun lokacin da aka gudanar da juyin mulki a ranar 26 ga watan jiya na shekarar da ta shuɗe kayayyakin masarufi da dama ne suka ƙara farashin a cikinsu har da shinkafa domin shawo kan matsalar ta tsadar shinkafar ya kamata a ba noman cimakar gida ƙarhi shugabar ƙungiyar mata masu shugabanci a mainosorwa ta ja hankalin mata kan su rinka amfani da abincinmu na gida ga dai umu abubakar a cikin firarsu da mamman idrisa tun da aka yi wannan juyin mulki 26 ga watan juyi magidanta suna shan wahala ka gani an samu takunkumi sai da yawo imowa hanyoyi duk a rihe ta inda abinci da magunguna zai zo to dan allah dan annabi mata su ɗauki hakuri har wannan takunkumi da aka samu na ɗage shi abinda mazan mu suka kawo muna mu amshe shi da hannu biyu mu durƙusa mu amsa mu gode musu shinkafa wannan shinkafa mu ce ta ƙasar mu muke noma abin mu mu muka san irin taki angare da muke sa mata mu muka san miye a cikin ta kuma kasar mu ta karu ba sai mun taimun sai na wani kasa ba kuma har Allah ya kawo gashi wannan takunkumi da aka sa muna Allah ya sa ga shinkafar mu ta gida ana sayo muna maza suna kawowa mu amsa da hannu biyu mu dafa don Allah mata mu dauki hakuri ni da jan kunne da nike na yan uwana mata Ƙungiyar malaman makaranta da ma'aikatan kwantirage Sina Seba ta ƙudur aniyar janye ayyukanta na koyarwa daga yankin Tilabiri. Dalilan yin haka sun hada da sace malaman makarantar da cin zarafinsu da kuma kisan da suke fuskanta musamman ma a gundumar makalanni kamar yadda Shirifa Isufu magatakardar ƙungiyar ta Sina Seba ya shaida ma Ahmadu Haruna Jibo Ismail. la peur s'est installée dans la Tsoro ya shiga zukatan al'umma musamman a cikin karamar hukumar Makolandi. Kungiyar mu ta malamai masu koyarwa kai tsaye mun yanke shawarar tsaye da ayyukan karatu saboda tsaro har sai mun gama takan tsaro sun tabbata. Jiya da yau wakilan mu sun tattauna da hukumomin yankin domin ganin yadda za su ɗauki mataki da za a tabbatar da tsaro ga malamai domin ci gaba da bada karatu. Bayan wannan mun haɗu da hukumomi domin ganin waɗanne irin matakan tsaro suka dace a yankin domin ci gaba da karatu muna ba da shawara masu kyau koyaushe kokowar mu ba za a buɗe makarantun ba sai tsaro ya tabbata ba za mu ja baya ba muna sa a tabbatar wa abokanan mu tsaro domin duka ran da aka rasa ba za a iya ceto shi ba 'yan bindiga na ci gaba da kai hare-hare a yankin iyakoki uku na yi kasashen sahel cewa da burkina faso mali da kuma kasar niger ranar alhamishi sha ɗaya ga wannan watan wasu mutane ɗauke da bindigogi da ba a tantance su ba cikin wata motar jigilar fasinja ƙirar hiyarsa sun kai ma rundunar jandarmomi ta laudu da ke a nisan kilomita sha uku daga birnin ya mai hari har ila yau dai a cikin satin wani bawan allah da ke yawo kan keke ya taka wani abu mai fashewa a oro jalajo shin kowace fassara masana ke ma wannan al'amarin Siddiq Abba kwararre a bangaren batutuwan da suka shahi tsaro a yankin Sahel ya ma Alin Yalli Abdulmumin fashin baki ta waya. Euh, da yake akwai niyya na shan mata jami'an tsaro mahara sun rikide sun ɗauki mota da ba su saba kai hare-hare da mota ba. Amma wannan ba yana nufin yanzu maharan za su bar motuna da suke amfani da su wajen kai hare-hare ne ba. Saboda suna iya fadawa hanyar da mota ba ta iya shiga saboda su samu damar tserewa ko da jami'an tsaro sun bi su. Sannan amfani da abubuwa masu fashe rushewa da suke yi dabaru ne da suke amfani da su tun a can baya da kuma kai hari ga jami'an tsaro yanzu suna amfani da abubuwa masu fashewa har suna hallaka al'umma farar hula sannan sun sake dabarun kai hare-haren su a ƙarshen shekara 2019 zuwa farkon shekara 2020 tare da gungun da suke faɗawa al'umma farar hula. Euh, Wata gobara ta tashi jiya wajejen karfe biyu da rabi na yamma a tsibirin 'yan gudun hijira da ke kusan kasuwar kihi ta difa. Wannan gobara ta yi sanadin asarar kayayyaki da dama amma ba a samu asarar rai ba. Kamar yadda wasu daga cikin waɗanda gobara ta shafa suka shaida mamaina Abdullahi. misali karhe biyu da rabi da minti biyar ne aka ce wuta jama'a wuta muka huta sai muka gani wuta ya tashi amma gidan da ya kone adadin shi kamar misali gida arba'in ya kone ya kone riguna da kaya gaba daya ya kone kuma misali mutum biyu wuta ya bige su an kai su likita suma komi ba a hudda ba gaba daya complete ya kone ba abin da ya hudda kawai kasa ne ya saura akwai wanda ya ji ciwo a hannuna ma muka kai muka sa shi mota muka kai likita ya kai yanzu wata takwas ko tara ba irin wannan gobaran ba a nan garin domin mutane sun yi asara sosai akwai wanda abincin su ya kone kudaden su ya kone da rigunan su da komi gashi kuma ana lokaci na sanyi ne bargunan su ba abin da suka hudda kuma gida kusan sama da arba'in da wani abu suka afkuwa akwai dai wasu mata kusan guda biyu wanda zafin wutan ya bige su wanda muka gani da mu akwai ma'aikatan kwana-kwana wanda suka tafi har ila yau dai muna a jihar difa inda a gundumar ingingime magabata suka kiyaye dokar nan da tabba masu fama da nakasa 'yancinsu domin ana damawa da su a cikin dukkan al'amura na ci gaban gundumar wannan tsarin shugaban kungiyar masu fama da nakasa ya yi ba da shi mu ali bilali mustafa a cikin firarsu da maina abdullahi in ka ɗauki musamman kwamitin gingimi sosai ana dama da mu ana dama da mu wanda yake da nakasa mace ce yaro ne babba ne har latti ba a bari ba mashallah ana dama da mu sosai cikin biro na babu wanda ba a kiran shi in ba a samu firiziran ba akwai wanda yake biyo mishi komi ana yi da anan alhamdulillah mun gode musu suna dama da mu sosai nakasa ba ne na nakasa ba shi ba ne zai sa ka kai bara a an ba mu kai kuna a ta ayi dumki wani yana da nakasan kafa wani yana da kasa hannu an ba da na kafan an ba da na hannu masu yin aikin hannu an tallafa musu furojo yayi duk da wannan akwai wanda zuciyansu ya mace yake bamu da su da yawa mu a nan da cikin nakasassun mu namu na nan nakasassun su su hada kansu da wani sai kun hada kan ku za a nemi. ina kira hukumomin mu dukkan su na Nijar King da Allah su kula da irin wannan mutanen a hana su bara a tallafa musu suna da butatuki da yawa surtout local Hukumomi a gundumar da Koro da ke jihar Maraɗe sun kama wasu buhunna 549 na bakar hara wadda suka ce an yi amfani da fiya-fiya wajen kashe ta. wannan buhunan farar dai za a toya sunan da ba da jimawa ba in ji gwamnan jihar na maraɗi da ya kai ziyarar aiki a dakoron ga dai wato muhammad shugaban muhammad dauda shugaban da'irar ta dakoro da abokin aikin namu adamu umaru ya fi gutsuro mana firar su kai wani iske buhu ɗari biyar da wajen arba'in da wani abu to waɗannan buhuhuwa na hwara an kama su ne a nan kasuwar dakoro to abin da ya kawo nan abin dai shine a cikin misan ɗin shi scga na gubernura yana ga hanya ya ga mutane na kamunta kuma yadda aka kamunta kakani fiya fiya na aka kwalla a kada ga itace in an ka kada duk sun ka faɗo sai a kwashe a sa cikin buhu da suka ga wannan abun sun ka tsaya a nan wurin sun ka amshe haruna sannan kuma an ka ba da umarnin an ka toye wajen buhu ɗari ne yanzu da aka dawo daɗa nan da ƙwaro sai aka ce to a bincika a gani tunda mahi yawa nan na dai za a kawo ta da a yi gaba da ita tunda mahi yawa duk ita ce aka kawo ga aka yi ta ya mai na duka yanzu da aka zo nan aka bincika cikin kasuwa aka shiga kasuwa an kai ta kwaso waɗannan duk inda an ka iske baka fara fa wannan baka fara wadda kan hau ita ce duk inda an ka ga ta to suna an kwaso su an kawo kuma jiya ma na ga ana kawo wata daga ashe ƙwariya duk suna nan ana ci gaba da gasar kwamfular ɗaukan kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen afirka kan da ta soma daga 13 ga wannan watan zuwa 11 ga watan gobe na shekara 2024 a cote d'ivoire duk da cewa dai ƙasar niger ba ta cikin gasar amma an samu halartar wani ƙwararren mai ɗaukan hoto cewa da hassan shebu mai lakanin sos shooting da ke ɗaukan hotuna masu ban shawa. Sariu Adam ya yi fira da shi ta wayar salula ga kuma abin da ya shaida mishi kan isowar shi a can Cote d'Ivoire kin domin halartar gasar. Ina yi wa ƙungiyar kaf aiki ne ta hanyar Fenifut, saboda abin da ya kamata ku sani idan akwai manyan tarurruka na kaf hukumar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kowace ƙasa tana tura wakilanta har da 'yan jarida suna halatta da sunan hukumomin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar. Shine na samu wannan dama zan je na yi aiki ƙarƙashin SOS Shooting Ina kuma aiki da ƙungiyar ƙwallon ƙafa Fenifut tana dafa min. Bale da yake shugaban hukumar ƙwallon ƙafa Fenifut na ƙasar niger mamba ne a hukumar ƙwallon ƙafa ta CAF. abinda nake so na faɗawa sauran masu ɗaukar hoto su yi huɓasa kada su yi sakaci saboda shi hoto ba a ƙare koyon shi. sai rahoton na musamman. Rahoton ne ya yi mai da hankali kan wata al'ada ta hula ne, shin kowace rawa ce mace hula ta ke takawa wajen kulawa da dabbobi da kuma kyautata rayuwar iyali. Abokin aikin namu na musamman Suman Amadu ya yi tattaki zuwa wata ruga ta makiyaya a nisan kilomita goma sha biyar daga tasawa, a kuma rahoton da shirya mana akai. Ƙananan ɗakuna guda hudu da aka gina da laka aka yi musu ruhi na cawa, maɓoya guda biyu na dare, ɗayan don shadu, gudan kuma domin kananan dabbobi awaki da tumaki kusan su akwai dawaki biyu daure cikin wani karamin hili inda aka sa hayaki sosai nan ne malam magashi da iyalinsa mai kumshe da akalla mutane goma sha biyar ke rayuwa babban aikin su shine kiwo maza na kula da dabbobi yayin da mata ke kula da harkar da kayayyakin madara domin amfanin iyali da kuma sayarwa madam haruna magaji hajara da aka sani sosai cikin kasuwa duk rana biyu tana gyara madarar shanu ta fitar da mai cikin kwarewa bayan tafiyar kilomita goma sha biyar take isa a garin taisawa inda masaya madarar da ke jiranta Mazan muna tatsar nonon shanu sai su ba mu shi don mu taimu sai suwa. Muna shiga gari kuma da ranar kasuwa. Sai suwar kuma ba ta ɗaukar wani lokaci don kwastomas suna jiran mu suna saye don su masu tai su dan saida da tsada. Tarsuwa nonon da kuma kun tarsuwa shi yana iya ɗaukar kimanin kwana biyu. A kowace sai suwa ina iya cinikin jika hudu zuwa jika biyar. Ranar kasuwa kuma da karamar jarka ɗaya ina iya samun jika biyar shida har bakwai. Shi kuma man shanu ina iya sayar da shi jika hudu ko jikabiya. biyar. Haruna mijin Hajara na matukar jin daɗin yadda matarsa ke kula da kayayyakin da aka samar daga dabbobinsu. Wannan sayar da madara yana taimaka mana sosai, musamman a lokacin da maruka suka kai 'yan watanni da haihuwa. Tare da abin da muke samu muna biyan bukatocinmu na yau da kullum. Matayenmu idan suka dawo daga sayar da madara suna sayo abincin dabbobi. Bayan ta sayar da kayayyakin, Hashira ta gane cewa kamata ya yi a amfani da kudaden da aka tattara don kula da iyali da kuma dabbobin. Ina sai suwa ina sai ma shanun magunguna da kuma abincin da za su ci, sannan kuma ina sayan kayan miya, ina kuma siya ma ɗiyana tufafi a ciki. Mijina kuma da shi ne ke da shanun, ina siya mishi shayi. Matan makiyaya na yankin Tesawa na yin doguwar tafiya saboda su sai da kayayyakin da suke fitarwa daga dabbobi. kuɗaɗen da suke tattara kuma ana amfani da su ne don kula da dabbobi da kuma tallafawa mazajensu wajen biyan bukatun iyalai. Nan da muka zo ƙarshen labaran na sashen Hausa mu huta lahiya.